Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC za ta bayyana matakan adawa da batun sayar da kadarorin gwamnatin Najeriya a yau nan Talata, inda hukumar tara da raba kudaden shiga ta Najeriya ta nuna rashin amincewa da kiran sayar da kamfanin iskar gas na Najeriya ga 'yan kasuwa don amfani da kuɗin wajen raya tattalin arziki. Mukaddashin shugaban hukumar Shatima Umar Abba Gana ya ce raya kamfanin ya ci gaba da aiki a matsayin mallakar gwamnatin Najeriya ya fi alheri. Abba Gana ya bada shawarar Najeriya ta nemo lamuni don samun kuɗin aiki maimakon sayar da kadarori masu muhimmanci. Jama'a na Najeriya suna son tattalin arzikin su ta rika bunƙasa ta rika karuwa to idan ana sai da su shi za su bunƙasa su karu to su yan kasuwan abin da suke bukata kenan su suna son su sayi kaya arzikin su ya rika bunƙasa shekara zuwa shekara zuwa shekara to in suna wa kansu wannan fatan sai su ma su yi wa jama'a wannan fatan da wannan shawaran arzikin jama'a ma a rike wannan kaddarorin jama'a don su rika bunƙasa a gaba kuma a rika samun riba kowane shekara yadda yanzu ake ciki mukaddashin shugaban hukumar tara kudaden ya bukaci masu zuba jari da duk masu hannu da shuni su kafa sabbin kamfanoni maimakon neman sayan kamfanoni mallakar ɗauka ɗaukacin al'ummar Najeriya. Shahararren ɗan majalisar tarayya mai sanya raha a salon sarrafa turancinsa jika zaure ya ce shi da masu ra'ayi irin nasa ba za su goyi bayan batun sayar da kadarorin ba. A baya mun ga an sayar da kadarorin gwamnati wanda a yau dinnan nan muna daga cikin waɗanda abin ya shafa ba mu da gida sai hotel muke zama sai wasu sun kama gidajen haya sakamakon sai da gidajen majalisa. Ana magana sai da kadarorin gwamnati ina jin mutane suna ta furici mu 'yan majalisa mun musu alkawari ba za mu bari a sai da kadarorin talakawa talakawa ba sai dai ma a fato wasu a ƙara talakawa kadarori. Dan siyasa tsohon akanta Yarima More Isa tafi da mafindi ya sha bamban a ra'ayi inda ya ce sai da kamfanonin ne kaɗai mafita ga ƙasar. Wannan kuɗin da za su yi wannan sayayya idan sun saya ya yi musu daɗi za su iya dawo da kuɗi ukunsa su sake buɗe wasu hanyoyin sarrafa wannan gas. 90% na gas na Najeriya gaba ɗaya kona shi ake yana zuwa yana kosin barna. Abin da ke faruwa na wannan sai da hannun jari da ya sa mutane suka ƙi ina so in tuna musu su muna da jari a tashoshin jiragen ruwa lokacin sai da ci yayi amma an sai da ci a zamanin wani gwamnatin wani shugaban ƙasa a wannan rijim wanda yake cikin shekara sha shida zuwa sha bakwai da suka wuce do Allah waye zai tsammanin shugaban ƙasa na yanzu Alhaji Muhammadu Buhari zai sai da wannan hannun jari na gas ya sake saya ko ya karbi kuɗin ya sarrafa shi ta kai shi Swiss Bank ya je aje ba zai yi ba don haka sayar da wannan hannun jari na LNG zai kawo mana kuɗi nunannu mu sarrafa dam na mambila mu samo megawatt dubu bakwai zuwa sama mu baiwa kamfanonin kamar industrial area na Kano Kaduna Ibadan Lagos Aba da sauransu a yi ta yin abubuwan da Najeriya za ta sarrafa maimakon mu je mu saya a ƙasan waje. Tudi dai ministan kasafin kuɗin Najeriya Odoma Udo Odoma ya ce sayar da kamfanonin ba zai shafi mafiya muhimmanci ba. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.